This is the voice of America. The following program is in Hausa. To sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana daga birnin Washington DC a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jima'a jamhuriyar Nijar suna kama ma gidajen rediyon suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya da ke birnin kwani sai a duniyar gizo inda ake samun duk da ake so a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a mu da wannan lokaci ni ne Aliyu Mustapha Sokoto tare da sauran abokan aiki a nan sashen wasu na murya Amurka muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. To bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na mu tattauna amma yanzu sai a kimtsa a ji labaran. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran da ni Usman Kabara zan karanto. Kasar Iran da Amurka sun yi wata musanya mai wahala ta sakin fursunonin juna a yau Asabar, inda suka amince a gaban jami'an diflomasiyyar duniya da suka taru a Vienna don karkare maganar takunkuman da ke harɗe da kasar Iran. cikin waɗanda za a saki ɗin har da ba american ɗan jaridar nan jasir razine wanda ma'aikacin jaridar washington post ne wanda ake rike da shi a farisa fiye da kwanaki 500 bisa zargin leƙen asiri zargin da iyalansa da ma wajen aikinsa har da gwamnatin amurka suke ta karyatawa sai kuma wani fasto da wani sojan ruwa ba amerika ɗan asalin iran duka-duka amurkawa guda biyar za a saki in ji jami'ai a amurka an kwashe dai watanni goma sha hudu ana muzurai kafin aka cimma wannan matsaya. jami'an hukumomin burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai aka mamaye wani otal wanda wasu masu tsatsauran ra'ayi suka kai wanda kuma a birnin ƙasar ya yi sanadiyar mutane guda 23 sun rasa ransu daga kasashe daban-daban suka fito har guda 18 mutane 30 daga cikin guda 126 da jami'an tsaro suka ce ta sun samu raunuka haka kuma hukuma ta ce mahara guda hudu masu kirarin jihadi an hallaka su wanda kuma guda biyu daga ciki mata ne shugaban kasar rush mashar christian kabore ya bayyana cewa a watan da ya gabata wanda ake zargi ya ziyarci wurare da dama haka kuma ya bayyana cewa waɗanda suka kai wannan hari marasa imani ne sannan kuma matsorata domin suna laɓewa kafin su yaƙi mutane labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc koriya ta arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makamin nukiliyar ta amma fa da sharaɗi a matsayin cewa za a kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da amurka wanda hakan zai raba kawancen atisayen soja da ake yi tsakanin amurka da koriya ta kudu wannan tayin ya fito ne ta wata kafar koriya ta arewar a yammacin jiya juma'a kuma bata sake zani ba kamar yadda suka taba nema cewa suna neman a haɗin kan zaman lafiyar da zai raba ƙawancen amurka da koriya ta kudu hakanan amurka cikin lokaci kankani a wancan lokacin ta yi watsi da wannan bukata ta pyongyang na cewa ba ma abin kamawa ba ne da aka tambayi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john ko wannan wannan magana gaskiya ne sai ya ce bai da labarin wannan abu a makon jiya dai koriya ta arewa idan ba a manta ba ta yi gwajin makamin da na nukiliya karo na hudu daga ƙarshe 'yan sandan indonesia sun ce sun kama mutane guda goma sha biyu da ake zargi da alaka game da mummunan harin nan na ta'addanci mai alaka da ta'addar isis wanda aka kai a babban birnin ƙasar shugaban 'yan sandan ƙasar badrodin haiti ya bayyana cewa gungun da suka kai harin suna samun kuɗin tallafi ne daga wata kafar isis da ba a tantance ta ba an kashe dukkanin mahara guda biyar a jakarta ɗin da suka kai wannan hari amma wasu fararen hula guda biyu sun sun halaka ɗaya daga cikin maharan da aka bindige an taba kama shi bisa laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba lokacin da obama ya taba zuwa kasar a wasu lokaci da suka wuce labaran duniya kuka ji daga sashen hausan murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na mu tattauna Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kafin mu tsundama cikin shirin, shin a makon a Najeriya yaya ta kaya ne ilhikaya? Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya ce sun samu kofi biyu na kundin kasafin kuɗi na bana amma za su yi amfani ne da wanda shugaba Buhari ya gabatar ne kawai. EFCC na ci gaba da kama waɗanda ake tuhuma da zarmiya inda har yanzu take ci gaba da garkuwa da kakakin PDP Olisa Metu. Biyo bayan labarun kama shanun sata guda goma sha takwas da sarkin Fulanin Dede Abuja Umaru Dan Deli ya bayyana sarkin zangon Dede Sada Kusada ya ce san ba sa barin a sai da shanun sata. Gaskiya an kawo shanu saboda mu a wannan kasuwa duk inda mutum biyo da sanuwa ta sata ko akuya in Allah da za mu kama shi. Dr. Sale Okin wani hukumar alazan Najeriya ce kuma za ta yi koyi da tsarin Malaysia na bin layi wajen tafiya aikin haji don waɗanda ba su taɓa zuwa ba su samu dama. In Malaysia there was a time we went. Ita Malaysia ya kan jira tsawon shekaru kafin samun damar. Gwamna Dixon na PDP ya yi nasarar lashe zaɓe karo na biyu a jihar Bayelsa. Kotun koli ta ba wa yaya Bauchi Tongo nasarar zama ɗan majalisar wakilai inda ya maye gurbin kamisu mai lantarki. Nasura da Malika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. america Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi yau nasiru zai ɗora ne daga inda yake komawa ga malam abubakar ali amma abubakar ali yadda ka fahimta kai ma dan yankin arewa maso gabas ɗin nan ne menene za a ce su ba ma gwamnatin tarayya ba idan har daga gwamnatin tarayya ne ake cinye kudaden nan su jihohin wannan yankin wace rawa kake ga sun taka su kenan su ba ruwansu da abin da yake faruwa to ai dama mu da muke abuja yawanci muna duba gwamnatin tarayya ne ka tsosa min inda yake min kai kai barna kashi 46.5 da zuwa da 47 yana faruwa ne a jihohi da ƙananan hukumomi don dukkan kasuwan nan na da ake samu aka zuba gwamnati tare a ido to ga kashin da yake zuwa jihohi da ƙananan hukumomi saboda haka su ma yanzu tocila ɗin na jama'a da na 'yan sanda da na efcc ya kamata su asko da jihohi da kananan hukumi musamman wannan hukumomin da muke fama da abin nan na arewa a cikin wannan abu ma za ka gani jihohi har yanzu ba su daddara ba za ka ga jihohi sun yi kwamishina talatin sun yi masu ba da shawara ɗari sun yi kaza suna ba kamar uh, ba abin da ya faru saboda haka dole jama'a su masu zuba ido a kan jihohi da ƙananan hukumi a kan ga tsarin nan za a yi ba kawai gwamnatin tarayya za a ringa dubawa. Ah, sani ah, kai kana da yake kai dama kana ma duba mana lamarin nan ne a jaridance ah, kana ganin rashin kashe waɗannan kuɗaɗe ne kawai ya sanya su jami'an sojoji a wancan lokacin har aka samu wasu daga cikin su sun yi tawaye wa manyansu suka ce yakin nan ba za su iya ba har abun ya ta'azzara ya kai ga an kashe dubban mutane har ma ana ganin inda ake zuwa mutanen na ana kwantar da su kamar raguna ana yanka mutane waɗanda ba su ciwa kowa ba ba su sha kowa ba amma nasu za zaka yi tunawa dai wannan kuɗi da aka ce an karba an karbo shi an a matsayin bashi wanda kuma bashin da an karbo shi domin a magance wannan yaƙi da ta'addanci da addabi wannan mutanen wannan yaƙi suka kuɗin suka zama bashi to ma'ana bashi ai a lokacin a wancan gwamnatin suna magana cewa za su yi haɗa ƙarfi da ƙarfi za su haɗa kai da manya-manyan ƙasashen duniya don su taimaka musu a yanda ya so a wasu rahotanni cewa sun karɓo bashi ne wasu wannan kuɗaɗen to bayan karɓo bashi za ka yi tunawa cewa akwai lokacin da kama wani jirgi a south africa da kuma cike da makamai wanda ana ana a nan a lokacin makamai da yance watakila da kuɗi ne aka samu a eh, cikin wannan to bayan watakila kuɗi eh. kuma amma an yi magana cewa duk dai a ciki bai wuce nasaba da makami ba ba makamin babu kuɗin wannan kenan na biyu akwai magana ɗaya da nake son faɗa cewa sama da shekara hudu in zan iya tunawa cewa wato gwamnatin tarayya ta karɓe tsaron dukiya ko kare mutane ko kuma faɗa ko kuma yaƙi da ta'addanci a wannan yanki namu kusan zan iya tunawa lokaci da yayin da aka kama 'yan matan chibok na yi kokari in magana da shi sakataren jami'in watsa labarai na jihar maiduguri ya ce ah, to suka yanzu an ce an kama 'yan matan chibok ai su an cire hannunsu kan wannan aiki gaba ɗaya an bar gwamnatin tarayya saboda haka to su ai sai dai a tambayi gwamnatin tarayya me ya faru ba a tambayi gwamnatin jiha ba so kaga idan muka mu ajiye wannan mu dawo kan dai wannan yunkuri da gwamnatin ah, shugaba muhammadu buhari take kokarin yi na gano kudaden na gano wa aka bara da wani hanya aka bi ana turka turka saboda kudi daga mutum ya janye wando don saboda kudi ana ma kai naushi saboda kudi mu tsakanin dan adam mu gani yana kallon banza saboda kuɗi. Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Kaga mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Malam Nasiru da ni da kai mun san cewa menene kamar da Alhaji Ali faɗa cewa ga matsayin a ofishin mai ba da shawara wa shugaban ƙasa kan harkan tsaro ya ba da shawara ne. yaushe ne aka yi ah, ah, mai wannan ofishi ya zanto shi ne zai dinga fidda kuɗi yaushe aka kai kuɗi ofis din tana cikin kundin tsarin mulki da cewa eh shugaban kasa ke naɗa wannan wuri kuma da hannun shugaban kasa za a yi wani abu amma akan wasu suna faɗin cewa ai idan har kuɗi na wannan ofishin baka da iko ka yi bincike matsala shine idan a tsohon shugaban kasa sabon shugaban kasa ya zo yana da dama ya irin wannan binciken Mm-hmm. to sani bari mu katse ka bashir baba mm-hmm. a ah, kwanan nan da aka zanta da shugaba buhari da yan jarida suka yi hira da shi kai tsaye ah, an masa tambaya akan kamar ana zargin sai na saba doka wajen harkokin kotu inda kotu kusan sau uku tana ba da belin tsohon mai ba da shawara samba da suki amma sai yan jami'an tsaron farin kaya su yi kwantan su yi masa kofar rago su sake awon gaba da shi kai malam bashir baka ga wannan yaƙi dole ne sai ana bin wato ina ce ana karrama dokoki irin na kotu ko kai ma kana da masu ra'ayin cewa sai dai in an kafa kotuna ne na musamman sannan za a iya nasara a wannan yaƙin. wato malam nasir da farko dai akwai buƙatar ka fahimci cewa iyakar doka tsarin mulkin ƙasa to shi kansa tsarin mulkin ƙasa akan waye gari don mun ga misalai idan har tsarin mulki zai zame ma ƙasa tarnaki wajen ci gaba a tattara shi a ajiye shi gefe guda a ci gaba da wata harka daban kuma akwai ƙasashen da na san cewa ƙasashen duniya suna ƙoƙari su koyi da su ba da tsarin mulki suke tafiyar da kansu ba kamar ingila in aka tattara tsarin mulki aka mai da shi gefe ai ba gwamnati kin a'a akwai ba dan tabbatar ba akwai ta akwai ta akwai ta malam nasiru ina so in tabbatar maka cewa burtaniya ƙasar da ƙasashen duniya da yawa suke son su yi koyi da ita wallahi ba ta da tsarin mulki rubutacce ka je ka bincika sannan kuma bisa tarihi akwai ƙasashen da tsarin mulkin yake nema ya zama musu tarnaki su tattara shi su ajiye shi gefe guda su ci gaba da tafiyar da kasar su ba tare da tsarin mulkin ba ballanta na wata doka masu wannan korafin ko dai suna da alaka da waɗancan miyagu da suka yi rubda ciki akan waɗannan dukiyoyi ko dai wani abu mai kama da wannan kuma ba zai yiwu ba bincike da, gwamnatin buhari take yi ya zuwa yanzu fa in ka lura da kyau za a ga cewa bincike ne da ya shafi harkokin tsaro na ofis ɗin mai bai ma shugaban kasa shawara tsoho eh, akan al'amuran tsaro din. bincike bai kai ga sauran fannoni ba ba a shiga da babin mai ba ba a shiga gura gasu nan duk inda ka leƙa dan dama ita najeriya kasan kusan duwan da ka daga tsuliyarsa sai ka guntun kashi to ba a kai ga sauran fannoni ba a batun al'amuran tsaro ne kawai binciken yake zuwa yanzu kuma 'yan najeriya suna farin ciki da yadda bincike yake tafiya ala abubakar ali ya kake ganin wannan tsari da ake kira plea wato mutum aka same shi da a ce ya karbi ya yi almundahanar naira 100 ya dawo da naira sattin ko saba'in a bar masa talatin din maimakon a yi ta dadewa a kotu kana jin wannan eh, gwamnatin baya dai an yi irin haka hanya ce da za ta iya sauƙaƙa wannan tafarki har a samu kuɗin da za a yi aiki a gwamnati to ni ra'ayin kaina ban goyi baya a yi wannan fili bagen ɗin ba amma da yawa mutane sun kawo wannan ra'ayin kuma idan ka duba yadda wayannan da suka wawuri dukiyan ƙasar na yake da yadda kuma suka wato shirya su biya manyan manyan manyan loyi su raba tare to in ba mai da hankali ba da ake tafiya za su sha kiran da yanzu nake so na yi dole idan ana so wannan yakin nan ta yi nasara dole shugaban ƙasa da shugaban ɓangaren shari'a da shugaban ɓangaren uh, uh, security wato sai an zo tare an zauna an tabbatar an duba kan cewa wannan fabar nan nan da ake yi wato kamar ana ɗiba ruwa ne da a kwando dukiyan ƙasan nan yana tafiya saboda haka in muddin ba haka kai ba ba za mu samu yadda za mu fita a cikin wannan matsalan ba su efcc kuma shawaran da zan ba su su daina tattara wato zargi wato hamsin caji hamsin caji saba'in caji sittin su daina su samu caji kwakwara guda hudu ko biyar wanda yake za su je su samu shaida da za su aiwatar da wannan lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka iso bangaren sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya kan tafarki mafi cancanta na ceto arewar daga matsalar tsaro da zama daular el karazibi yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin katab agwa tiyaf dr yusuf harrison bungon da daɗaɗɗen babban ɗan jarida shugaban kafar labarai ta sawaba alhaji mahmud bab ahmad wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga mai martaba agwa tiyaf yusuf bungon muna godiya ga Allah ya kai mu ga wannan lokaci. A lokacin baya mun sami rashin jituwa na addini. kama mun gode ma Allah yau ba a samun rikice irin na addini kamar da. So wannan abin da ya kamata kenan mu yi da yake Ubangiji Allah ya halicce mu ya zama na dole mu zauna tare. Inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma ya mu kabila guda. Amma a cikin hikimarsa ya mu daban-daban. a yanzu muna samun tashin hankali tsakanin makiye da kuma manoma wannan ɗan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa ba daidai ba ne mutum ya yi noma fulani su shiga da shanarsa su mai banna kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda fulani suke wucewa inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne kuma fulani masu kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona to in ma har an yi haka din babban abin da za a shi ne a zauna in ma har za a biya ne to sai a biya ba a tashi faɗa ba da juna ba ne dole ne ya yi kiwo domin sana'a su kenan manoma kuma dole ne su yi noma idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma muna ji daɗin rayuwa gwamnati tana ba da karfi ga a zauna lafiya to mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara kuma duka wanda gwamnati ta bashi aiki kamata ya yi kaninsa da Allah kuma ya yadda zai taimaki jama'a yadda kuma kasa za ta samu cin gaba to a haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya Allah shi taimake mu ci kasar mu ta samu ci gaba. Shi ma Alhaji Mahmud Baba Ahmad ya ci gaba ne da cewa a yi komai don Allah da kuma gina ƙasa. Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su. Kuma 'yan siyasa ne suke amfani da siyasan nan domin su samu goyon baya ko gindin zama ko matsuguni a waɗansu wurare ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu. suka ga cewa addini shine hanya mafi sauki da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata. To alhamdulillahi yanzu siyasan ma mutane sun fara gane ta, sun fara fahimtar ta, sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da ita ba bisa kan hanyar da ya kamata take haddasawa. Saboda haka ko a shekarar da ta wuce ma an yi abin da ba a taɓa yin irin shi ba. wato an hamɓarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna lafiya. To a 'yan shekarun baya bai za a yi ai haka, kuma abin da ke hana hakan shine rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar da. To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su waɗansu na ana danne su waɗansu ana kaza kaza kaza kaza to shi yasa a wannan karan da aka ga cewa mutanen arewa sun yadda za su tafi da yarbawa su ma yarbawan sun yi amince za su tafi da mutanen arewa sai aka samu gagarumin yanayin da ya kawo canjin da ba a taɓa ganin irin shi ba a siyasar najeriya amma kuma hakan kuma ya ƙara haddasa wani matsala irin wacce aka saba da ita domin ko da aka yi hakan aka kafa jam'iyya mai kwari tsakanin mutanen yamma da mutanen arewa sai mutanen gabas kuma suka fanɗari su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba kuma ba za su yarda ba kuma sannan ma ƙasan ma ba su son su zauna a ciki irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan kuma a yanzu ne ma suke ƙara kullu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen najeriya idan su ya buɗe kansu ya waye arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke janyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhali wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci wannan abu da ake yi kuwa shine bincike-binciken da ake yi domin a tabbatar an kore don a sha da karari nan gaba sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku muka yi ta tsalle har sau ɗari ta kasa ficewa a bisa gaskiya malam muhammadu buhari ya yi suna ko kuma a ce ya yi ƙaurin suna lokacin da yake gwamnatin mulkin soja inda ya kama duk waɗansu shugabannin da talakawa suke kukan sun cuce su aka kai su gaban wata kotu ta musamman ta soja aka yi musu shari'a aka yi musu hukunci mai tsanani aka ɗaɗɗaure su to yanzu a wannan lokaci malam muhammadu buhari ya dawo kuma jama'a sun ƙosa sa ga ya kwatanta abin da ya yi a wancan lokaci ilai kuwa gashi ana yi ana bincike ana kuma gano al'amura amma shi malam muhammadu buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce kuma mulkin soja mulki ne na kama karya duk da cewa kuwa a lokacin an kafa kotu wanda ta yi bincike an ba kowa daman ya zo ya kare kansa sannan kuma ya ɗauki lauyoyi kuma ga hukuman da za ta kawo hujjan da ake zarginsa da shi to amma duk da haka nan ba kotu ba ce irin wacce aka saba da ita Jalla wahidu. Sai kuka mana. Mama mana ya ilahu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla, to Allah baiwa kasashen mu zaman lafiya da kuma zaman lumana yanzu ga labaran a takaice Kasar Iran da Amurka sun yi wata musanya mai wahala ta sakin fursunonin juna a yau, inda suka amince a gaban jami'an diflomasiyyar duniya a Vienna da suka taru don karkare maganar takunkuman da ke harɗe da Iran. cikin waɗanda za a saki ɗin har da ba nan ɗan jaridar nan mai suna jasir razian ma'aikacin jaridar washington post wanda ake rike da shi a farisa fiye da kwanaki 500 bisa zargin leƙen asiri zargin da iyalansa da amurka suke karyatawa har ma da wajen aikin nasa sai kuma wani fasto dan amerika da kuma wani sojan ruwa ba amerika dan asalin iran duka-duka dai amurkawa guda biyar ne za a saki a wannan tsari wanda kuma an kwashe watanni goma sha hudu ana muzurai kafin aka cimma wannan matsaya. jami'an hukumomi a burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar da aka yi ta harin ta'addancin da aka kai na wasu masu tsatsauran ra'ayi wanda suka kai akan wani otal da ke babban birnin ƙasar wanda ya hallaka mutane guda 23 wato a ƙasashe 18 suka fito waɗannan jama'a mutane uku daga cikin waɗanda aka ceta daga wannan hotel ɗin kusan guda 30 sun jikkata an kuma cece su gaba ɗayansu 126 haka kuma sun ce an kashe mahara guda hudu kuma suna ikirarin suna jihadi ne wanda guda biyu daga cikinsu mata ne shugaban ƙasar rashmark christian kabore ya faɗa faɗa a jiya cewa wannan wata da ake ciki ya zo musu ba daidai ba domin kuwa ba su ji daɗin wannan hari ba sannan ya bayyana abin da cewa maharan matsorata ne domin sai sun ɓuya suke hallaka jama'a wanda ya faɗi haka a ziyarar da ya kai a garin. koriya ta arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makamin nukiliyarta amma fa sai sun yi wata yarjejeniyar zaman lafiya da amurka wanda hakan zai katse kawancen da ke tsakanin atisayen soja na amurka da kuma koriya ta kudu wannan tayin ya fito ne lokacin da suka bayyana a yammacin jiya juma'a kuma bata sake zani ba tsakanin wannan tayi da wani da ya taba wucewa da ya fito daga garin na pyongyang inda nan take amurka cikin gaggawa da ita koriya ta kudu suka shure wannan neman tayi da aka tambayi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan ya ce bai san da wannan yarjejeniya ba ‘Yan sandan Indunusiya sun ce sun kama mutane guda goma sha biyu da ake zargi da alaƙa game da mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai wanda yake da alaƙa da ƙungiyar ta'addar isis a samami da aka kai daban-daban aka caccabke nan mutane. shugaban 'yan sandan kasar bordering haiti ya bayyana cewa wannan mugun hari da aka kai ya hallaka mutane ya kuma jikkata da dama wanda kuma a cikin binciken da suka yi sun gano cewa 'yan ta'addar da ke da alaka da isis su ne suka kai wannan hari sannan kuma 'yan ta'addar gungunsu yana samun tallafi ne daga kungiyar ta isis ta wata kafar da ba a tantance kowace kafa ba ce haka kuma an kashe dukkanin mahara guda biyar da da suka kai wannan hari a jakarta amma kuma fararen hula sun mutu a cikin daya daga cikin waɗannan maharan da aka bindige an taɓa kama shi bisa zargin mallakar bindiga a lokacin da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara ƙasar kamar yadda jami'i badarin ya bayyana To duka-duka nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci a wannan shiri na ranar Asabar muna fatar an more mashi yanzu a madadin duka ma'anan sashen Hausa na Amurka muke gode muku da kuka saurare mu kuma muke fatar za ku lalubo mu a shirinmu na gobe da safe na karfe shida da za a ji shirinmu na naɗi ko zaɓe da kuma wanda zai biyo da karfe takwas wato da rashin tayi. yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu na mura amurka ni ne aliyu fansa kuto nake fatar mu karasa wani lafiya salamu This program has come to you from the Voice of America, Washington.